Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Sallama a gare ku masu sauraro tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce ta sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba ga duk wasu al'amura da suka shafi yadda matasa ke mu'amala da kafafen sada zumunta a yanar gizo. madalla irin tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi ga rayuwar dan adam a wannan zamanin baya misaltuwa musamman irin damar da kafafen ke bayarwa wajen bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki a najeriya wani batu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shine dakatar da amfani da kafar sadarwa ta twitter sakamakon goge wani sako da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya wallafa a shafinsa na twitter a makon nan mai karewa da har ya kai ga kamfanin mallakin ƙasar amurka ya dakatar da shi daga amfani da shafin na tsawon sa'o'i wa'o'i goma sha biyu yan najeriya dai sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu mabambanta sunana abdul abdul a ra'ayina game da wannan hukunci da kafar da zumunta ta twitter ta ɗauka gaskiya zance ne da bai dace duba da cewa kalaman shugaban ƙasan ba wai suna nuna tsangwama ba ne da kyara kawai gargaɗi ne ga waɗanda suke bore na bangarewa daga ƙasa ta hanyar tada hankula kashe jami'an tsaro da barnata properties na gwamnati kuma ni ba na tunanin akwai wata manufa a wannan kalame face ta kawo gyara da kuma kawo zaman lafiya a wannan kasa gaskiya ni ban ga wani ai hatsali ma ya kamata ma a kama ma wanda ya cire wannan sako daga twitter tunda sako ne sosai mai mahimmanci mu da ke muna da son kai ba ma so musamman me ya faru ba mu son a faɗi gaskiya mu so kawai muke mu yi abin da ranmu yake so gaskiya ya faɗa kuma da ke an san gaskiya ne shi yasa aka cire wannan magana da shugaban kasa ya yi magana ce ta hankali ta da jantaka wanda wanda duk bai fahimci wannan magana ba ya tabbata cewa bai da hankali domin ya yi bayani ne a kan ruwan da ya dake su kuma ba sa fata wannan ruwa ya dake na baya um, sunana sa'ada aliyu game da tweet da shugaban kasa ya yi gaskiya ni ban ga laifi ba a ciki tunda magana ta gaskiya bai ma faɗi suna ba ko kuma bai nuna shi da ya ce duk wanda yake kawo tashin hankali a ƙasar nan za a yi sa so ni ban ga gaskiya laifin da ya yi ba a cikin wannan tweet ɗin da aka rubuta kuma yana ganin irin wannan waje an yi shi ne daman da mun a faɗi yadda ake so wanda ma suke jawo tashin hankalin ba a cire nasu ko kuma ba a tada hankali akan nasu sai na shi goge sakon shugaban ƙasar da kafar twitter ya yi ya biyo bayan korafe-korafen da wasu 'yan ƙasar suka yi na cewa kalaman shugaban yana tana musu irin abin da ya taba faruwa a ƙasar a lokacin yakin basasa a shekaru shekarun 1967 zuwa 1970 inda aka rasa rayukan mutane da dama. A cewar kafar sakon ya keta irin dokoki da kamfanin ya shimfiɗa domin sa cewar Khalifa bin Yaya masani a fannin shari'a kuma wanda ya yi fice a kafofin sada zumunta da akwai lauje cikin naɗi. abin da zan faɗa shi ne za mu ga akwai clear case of um, double standard wadda CEO na Twitter yake nuna sannan kuma za mu iya cewa watakila akwai wani bice da kulle da musamman game da Najeriya. Za mu ga a cikin 'yan kwanakin na abubuwa da dama sun faru na tashin hankali. Mun ga an kashe babban ɗan siyasa a um, Bello Ahmad Gulak Marigayi. Mun ga abubuwa da dama da aka kashe mutane wadda kuma an san su waye suke wannan abun. In ma ba a sani ba to wannan magana da shugaban ƙasa ya ƙara nuna cewa to ashe dama akwai wasu mutane da suke goyon bayan abin da ke faruwa kenan ba zai yiwu a ce a ƙasa wasu tsirararru 'yan ta'adda su rike ƙasa to ransom ba a ce gabaki ɗaya su ke yadda suka ga dama su sani shugaba fa shine commander in chief duk wani soja duk waye shugaba Muhammadu shine shine shugaban shi to shin kana tunanin za ka yi wasu mutane su ɗauki bindiga suna kashe mutane kuma sai a ce musu ku yi haƙuri ku yi haƙuri ba haka ake yi ba kuma a lokaci guda da ake ta koke-koke ko aka yi magana har aka cire wannan muna gani kuma wasu kuma da dama sun yi abin da ya fi wannan kuma an misali to me ake nufi yawa ya kamata mu gane cewa in abu ya zo batun ishu din tsaron kasa to ba abu bane na wasa ba za a bari wasu tsaron mutane su yadda suka ga dama ba kuma ban ga wani abu da aka ce ba a cewa aka yi yan ta'adda to in kai ba dan ta'adda bane to kai na ruwanka babu ruwanka a ciki so gaskiya wannan abun da ya kamata a bincika ne a gani shin menene alakar shi CEO na Twitter da kuma wa'annan abubuwan da ke faruwa hmm. domin ƙasa ƙasa kamar Najeriya ba ƙasa bane wadda za a yi wasa wasa da ita ƙasa ne mai mutane mabambanta mutane daban-daban da sassa daban-daban kuma zaman lafiyan nan da muke gani shine komai kuma for a very long time ana wulakanta mutane ana kashe mutane kuma an yi shiru hmm. to bai kamata kuma dan yanzu shi shugaban ya farka daga bacci ya yi magana ba kuma sai zama wani abu magana a kuma mutane musamman ma mabiya wannan shafin ko kuma ma 'yan Najeriya sun ɗau abin da za su ganin cewa kalaman shugaban ya nuna kaman wanda ana barazana ne ga wani bangare na al'umma. Tuba nake wani barazana aka yi wa wani bangare bangare idan ana magana ne don cewa shi shugaba ya fito daga eh, wani yanki to mun ga mutanen yankin nashi ya ce duk wani wanda ya dauki bindiga a kashe shi haka ya faɗa to me yasa me yasa yan me yasa su wa'anda abin ya shafa yan wa'an yankin arewa ba su fito sun ce so ake a kashe su ba gaba daya ai in kai ba dan bindiga bane ba ruwanka in ko kada muka dan bindiga to a wannan lokaci da muke waɗannan kafafen sada zumunta suke taka muhimmiyar rawa musamman ma idan muka duba yanda aka kikiro shi an yi shi ne domin kowa ya fito ya faɗi albarkacin bakin shi. To amma a 'yan kwanakin nan muna ganin cewa ana take ma waɗansu maki. ya kike ganin irin wannan? Tun daman da doka ta bayar ka faɗi ra'ayin bakinka ba kuma dama bane da ya baka kuma ka yi yadda ka ga dama har ka kuma faɗi abin da zai iya cutar da tsaron ƙasa. Duk wani magana da zai ka yi da zai iya tunzura mutane a yi kashe-kashe baka da wannan dama. Sannan kuma ba zai yiwu a ce kamar kafa irin ta su Twitter da waye a ce suna double standard ba wato kamar wani zai yi abu a gani a kyale wani kuma ne sai a yi a yi magana a to ya cewa akwai wani bita da kulli kenan kuma wannan gabaki ɗaya ba daidai ba ne. ya kamata idan abu ya shafi batun tsaro to dukkanin yan ƙasa su gane ya wuce batun siyasa mun gani ƙasashe daban-daban irin haka suka fara kuma an mutu a Najeriya ma mun ga yakin ba da aka yi an mutu to me yasa ake irin wannan abin tun a ranar juma'a da ta gabata gwamnatin Najeriya ta dauki matakin dakatar da ayyukan kamfanin na Twitter a kasar da ke zama dandali na bayyana manufofi da kuma albarkacin bakin matasa a duk wasu al'amura da suka shafi kasar sai kuma aka wayi gari a jiya Asabar ita ma kafar Facebook ta bi sawun takwarar tata wajen goge makamanciyar sakon daga shafin shugaban kasar a Facebook wannan lamari dai ya sanya zargi a zukatan gwamnatin kasar na cewa waɗannan kafafe na taka rawa wajen ƙoƙarin harkiza lamura na zaman lafiya a Najeriya. To baki ɗaya a nan shirin zai dakata a wannan makon sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam.